along with the military in the front line against Boko Haram. Zaratan 'yan sandan kimanin dubu biyu a cewar kakakin na rundunar 'yan sandan Najeriya Mr. Moshir Jimo da ma karin wasu ƙwararrun 'yan sanda na musamman tafi yaƙi kafaɗa da kafaɗa da sojoji. Karkashin rundunar Operation Lafiya Dole da ke yaƙar 'yan Boko Haram a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Ko da baya ga yaƙi na sosai da yanzu 'yan sandan za su fara fafatawa Moshir Jimo ya ce akwai kuma ƙarin rawar da za su ƙara takawa. 'Yan sandan za su kuma samar da tsaro wurin kare doka da oda a shiyar arewa maso gabas ɗin da matsalan garuruwa da yankunan da aka yanto. Tsare jami'an ƙungiyoyin ba da agaji da ma kayakin agajin da kuma sansanonin 'yan gudun hijira. A cewar wani masanin tsaro kuma tsohon malami a kwalejin horar da hafsoshin sojin Najeriya, Dr. Umar Ardo, aikin yaƙi fa wannan ba na 'yan sanda ba ne. Saboda faɗan da ake yi da Boko Haram, Boko Haram ma internal insurrection ne. Wannan ya zama military affair ba police ba ne. Kuma tun shekara da shekaru sojoji ne suke wannan faɗan nan. So menene ake so a kai wa mutanen ƙasar nan? Kan cewa sojoji sun kasa yanzu sai da taimako yan sanda a inda kuma babu harkar nan sanda a ko babu harkar nan sanda shi cikin wannan lamarin harkar soja ne ba abin da ya hada yan sanda da boko haram amma ba ka ganin cewar kaman rikicin boko haram rikici ne na cikin gida kuma da musu aikin yan sanda shine kwantar da zama cikin gida a'a ai ba shi ne rikicin cikin gida ba wannan mutane ne suka dauko makamai suka yi kalubalantar Najeriya abin da ake kira internal insurrection soja the military responsibility nasu ne su kare kasar Najeriya daga ambaliyar yaƙi da waje da wata ƙasa ko kuma internal insurrection. Tuni dai tashin yaƙi da 'yan sa'adda na rundunar 'yan sandan Najeriya ya yake da shaida karnuka ɗari da halin yanzu suke aiki da sojoji wurin yaƙar 'yan Boko Haram. Baya kuma da tsarin 'yan sandan sama da ke sintiri da jirage masu saukar ungulu. Hassan mai na kaina. muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.